ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta talata sha shida ga watan ramadan alif da dari hudu da talatin da bakwai wace sai daidai da ashirin da ɗaya ga watan yuniyo shekara ta dubu goma sha shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta takwas a cikin alkur'ani suratul anfal wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abu ya da tabin jawa babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna a jiya mun kwana akan aya ta hamsin da biyu inda allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin sunnarsa saga mabannata duk sanda mutane suka riki banna ita ce su kuma ya zamana a cikin mutanen akwai wanda zai iya cewa a bari a bari ko kuma ya hana bai hana ba to kowa zai ɗanɗana kuɗarsa kamar yadda ya zo a cikin hadisi shi za kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da al'ummomi gabanin fir'auna irin su adawa su samudawa ashabul aika da su ashabul ras to haka kuma ya halakar da fir'auna to haka kuma duk wanda zai yi aiki irin aikin fir'auna to Allah subhanahu wa ta'ala zai riskar da shi kuma da irin yadda ya tafi da fir'auna don haka Allah muke roƙo ya taimake mu akan bin ainihin dokokinsa yau insha Allah za mu tashi akan aya ta hamsin da uku malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يقم غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن إن الله سميع عليم الله سبحانه وتعالى يا بام لابان مكومر فرعون يد تكاي yace ya halakar da mushrikan ƙurayshawa a badaru an kama mutum saba'in an bautar da su an kashe mutum saba'in ba komai ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saye musu haka domin kasantuwan sun kasance suna ta ayoyin Allah sannan suna fito na fito da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka duba uslubi irin na alkur'ani wannan aya da za mu fassara ta yanzu allah subhanahu wa ta'ala sai ya ambato ta bayan bayanin azabar da yawa mutanen fir'auna da shi fir'aunan kansa sai ce zalika yadda al'amarin yake بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما allah subhanahu wa وتعالى bai zamo mai sauya wata ni'ima da ya saukar wa wasu mutane ba sai in su mutanen sun canza abin da ke wurinsu na dokokin Allah subhanahu wata'ala idan suka canza to abin da ya sami fir'auna da hamana da ƙaruna da adawa da samudawa wannan shine abin da zai zai samu mutane matukar ba sun canza dokokin Allah subhanahu wata'ala in ka koma ƙasa kaɗan Allah yana cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda la wa ma lahum min dunihi min wal in Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi mutane da musiba ko bala'i ko tashin tashina babu wanda zai yaye masu in ba shi ne da kansa subhanahu ya yaye masu ba to shine irin halin da muke ciki in ka koma can Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana misalin wata alƙarya ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله يتي وانت وانت القرية تاكفنتي cikin aminci ta kasance cikin natsuwa ta kasance cikin daula da arziki amma mai zai faru sai suka kafir cewa ni'mar Allah subhanahu ta'ala sai Allah ya ɗanɗana masu riga irin na yunwa da kuma tsoro sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa wannan shine malaman balaga ke kiransa isti'ara bi ma'ana ya kaga yunwa ba ta da riga tsoro bai da riga to amma abin da za a ce za ka sa shi ya sa ka ka zama shi ya zama kai kenan don haka tsoron da yunwa ta zame su su ma sun zama saboda sun saba ma Allah subhanahu wata'ala a don haka ba ɗaiɗaikun mutane ba ba al'umma ba matukar za a saba ma Allah subhanahu wata'ala babu wanda zai tsuguna ya ce ya sarata ya tsuguna ya huta ba za a samu wannan mutumi ba ka koma cikin kafita Allah subhanahu wata'ala yana buga mana misalin mutane guda biyu lahum masalan rajulain جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحصفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا شي ونا الله سبحانه وتعالى يا باشي نعمة وانشان الله يا بيباشي بقى wanda Allah ya ba ni'imar sai ya bujire ya canza ni'imar ya rike ta yana sabon Allah da ita subhanahu wataala a don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama shi da ainihin saƙonsa fa asa rabbi an yutiyani khairan min jannatika wa yursila alaiha husbanan min as samaa fa sa'idan aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba wa uhita bi طلبا fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala عروشها Allah ya bashi dukiya amma bai riƙi dukiyar wurin bin Allah ba subhanahu wa ta'ala a madadin ya gode ma Allah da dukiyarsa sai ya koma yana gode ma Allah da sabon Allah don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya canza dukiya haka wasu mutane can waɗanda yake can kasan qur'ani in ka koma inna balawnahum kama balawna ashabal janna id aqsamu la yasrimunnaha mudhihin wa la yastathnun fatafa 'alayha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasfarin fatanadaw mudbihin an ighdu 'ala harthikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin wa ghadaw 'ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun har zuwa ƙarshen ayoyi su kuma abinda ake bayani shine mahaifinsu ya kasance yana kyautatawa a don haka da mahaifin ya rasu suka gaji gona, sai suka ce ai irin wannan aiki da babanmu yake yi aiki ne irin wanda bahaushe ke cewa aikin baban giwa babu wani miskini da za mu ciyar kaga Allah subhanahu wata'ala yana son kyauta yana son sadaka yana son a bada zakka to yanzu su sai suka zo suka saba ma umurnin Allah subhanahu wata'ala suka ce za mu fita gonan ma a asirce ta yadda yake babu wani mutum wanda zai san mun fita wannan gona bare ma yayi tsammanin za mu bashi wani abu daga cikin wannan gona a don haka ko da suka je gonar sai suna mamakin ah wannan gonar ce saboda wato abin da suka sani da suke tsammanin za su girba sai zamana kamar ba a taba shuka a wannan wurin ba don haka ɗaiɗaikun mutane ko kuma al'umma ya zamana cewa za su saɓi Allah subhanahu wa ta'ala to kar su taɓa tantama dole sai sun ɗanɗana uquba sun shiga cikin masifu kamar yadda muke ciki a yau mun canza ni'imar Allah subhanahu wata'ala don haka sai ya canza mana da ainihin umarni ya canza mana da wasu abubuwa muna cikin ainihin damuwa za ku tuna da wayan wasu anan an yi zamanin da ake jan masara a ƙasa wai saboda wata jam'iyya ita tana da tambarin masara don haka sun ci zaɓe sai ya zamana ga masarar a gona ta yi yabanya ta fita ta yi ta yi ƙarfi maimakon a girbe ta sai a karyo ta a ɗaura a gindin mota ana janta to kaga yanzu yau ita masar ita ke jan mutane da yawa matasa dai a nan kila ba san zancen ba da yawa ba sani ba amma dattawa can su sun san wannan magana haka aka dinga ɗauko masaran a sa a bayan mota saboda wai murnan wata jam'iyya wai ta ci zaɓe a wancan lokacin don haka sai aka dinga jan masara maimakon a girbe a tara a ƙaro da ita to yanzu ka ga masara ita ke jan talaka don haka in mutane suka canza lallai sai sun ga canji wannan zaben ba da nisa ba an yi zaɓe an koma ga Allah an shiga cikin ukuba ana wayyo wayyo Allah Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ansa ya kawo mana sauyin da muke tsammanin cewa shine alkhairi to maimakon a gode ma Allah sai zamana wani a wurin wasan mota ya rasa kafafu wani a wurin wasa da mashin ya bar duniya sannan akwai mutumin da ana bani labari shi abinda zai ma Allah godiya da shi baya shan giya bai san inda ake yin ta ba amma ranar saboda murna sai da ya sha giya to zalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba alƙawarin Allah bane subhanahu wata'ala ya sauya ni'ima wacce ya saukarwa da mutane ita ba sai dai in su sun sauya ka koma ka duba tarihin ƙuraishawa ai akwai tafiya da suke lokacin bazara da hunturu ƙasar yaman da kuma sham allah subhanahu wa ta'ala ya bamu hikayar wannan tafiya la ilafi quraish ila fihim rihlata shita'i was sayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf su bauci mahaliccin wannan ɗakin shi ne ya ba su abubuwa guda biyu ya amintar da su daga wani tsoro da ya taso masu sannan kuma ya amintar da su daga yunwa to in dai ba za a bi Allah ba abubuwan nan guda biyu ba za a samu aminci daga gare su ba za a kasance cikin yunwa za a kasance cikin tsoro wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashirin sabire kaga yanzu tsoron da ake ciki misali in baka da dukiya baka huta ba in kana da dukiyar tsoro bai baka ba saboda za ka zo ka gina wata makekiyar katanga saboda kana da tsoron kada wani mutum ya zo ya samame ka ya fada gidan ka ya kwashi dukiyarka sannan in ma baka da kuɗin ma a matsayin ka na talaka hawa yau baka huta ba saboda da mu mun taso irin kwanciyar nan da ake yi a waje yanzu ba kasafai ake ba saboda kai jari ne kai kanka wannan iya zuwa yanki wata gaba ta kashi ya samu kayan da zai siya babu aminci to duk wannan abu sakamakon barin Allah ne subhanahu wata'ala a don haka muna da bukata lallai mu ɗauki darasi har kullum duk mutumin da Allah zai mai da wani aya shi ya karantu daga gare sa to Allah ya soka da shari'a amma a ce kai ne ka zame aya wanda duk wanda zai daga kai ci eh, ba ga wane ba to rayuwa ba ta yi amfani ba muna fata Allah ya mana tsari wa anna Allah sami'un alim lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne ga abinda mutane suke aikatawa sannan kuma masani ne ga abinda mutane suke aikatawa kada bi ali bi ali آل wal ladina min qablihim كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين الله سبحانه وتعالى يكي كداب آل فرعون كما دي تعادى تعادة شيء متانا فرعون قريشا ونن سكي إذا na min qablihim haka waɗanda suka gabaci fir'auna na adawa da samudawa kazzabu bi ayati rabbihim sun kakkayyata ayoyin mahalicci subhanahu Su ta'ala fa ahlaknahum bi dhunubihim sai muka halakar da su da zunubansu wa aghraqna ala fir'aun amma su mutanen fir'auna mun nutsar da su ne a cikin ruwa wa kullum da waɗancan ɗin da suka gabaci fir'auna da su mutanen fir'aunan kanu zalimin kowannen su ya kasance azzalimi wannan ana kiran shi tanwinul i'rab a cikin nahwu bi ma'ana akwai wata kalma da aka share wa kullu ummatin kowace al'umma daga cikin waɗancan da waɗannan sun kasance mutane ne waɗanda yake sun zalunci kansu zalunci cikin alqur'ani yakan ɗauki ma'anan kafirci wani zubin wal kafiruna humu zalimun ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim a don haka dukkanin su sun kasance azzalimai bi ma'ana mushrikai sun mutu akan kafirci malamai sai suka ce in ka kalli wannan aya da waccan aya ta 52 zaka samu kama akwai nau'i na maimaici amma suka ce zahirin abin kaman maimaiti ne amma in ka koma cikin ma'anarsa ba maimaiti domin aya ta farko tana magana ne akan adatu takfir wato al'ada irin ta mutanen fir'auna kafircewa da ayoyin Allah subhanahu wata'ala wannan kuma aya tana magana akan sauyi bi ma'ana annabawansu sun zo musu da littattafai sun zo musu da shari'a sun zo musu da mu'ujizozi amma ba su bi su ba don haka a can sun kafirce sun karyata a nan sun sauya kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya sauya musu da ni'ima sai ta koma azaba Allah ya mana tsari inna sharrad dawa inna sharrad dawa عند الله الذين كفروا ya mana bayanin sharrin halitta a doron duniya kamar yadda farkon sura ta yi mana bayani إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وتباب شر هلتا أدورا دنيا قبادا أولين الله سبحانه وتعالى irin kafiri irin mushriki irin mulhidi irin mutumin da ya ƙi bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙiye musulunci ya ƙiye addini kamar yadda Allah ya mana bayani a can nan ma sai ce inna sharrad dawab inda Allah lallai mafi sharrin dabba wacce ta taka ƙasa ana cewa dabba ya dibbo ya taka yana takawa inda Allah a wurin Allah subhanahu wa ta'ala alladina kafaru sune waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah fahum la yu'minun a don haka ba su yin imani da ayoyin Allah subhanahu ta'ala shi yasa a can kasa yake cewa ulaika hum sharrul bariya waɗannan su ne mafi sharrin halitta a wurin Allah subhanahu ta'ala ga dai ayoyi ga annabawa ga kaza da kaza da kaza amma sun gaza gane abinda da Allah subhanahu ta'ala yake nufin su da shi na shari'a da kuma gaskiya shi yasa har nake cewa kullum kai a matsayinka na musulmi duk abin da kai rasa baka yi rashi ba duk abin da ka rasa baka yi rashi ba saboda Allah subhanahu Ta'ala ya baka wani abu wanda yake da kuɗi ba a siyansa akwai mutumin da lokacin ina service a fai ko mina can wani abin nan local government ana kin shi wawa borgu local government sai muka haɗu da wani <clears throat> mutumin kudanci ne yake bayani yana yadda ya rike addini duk abin da kaji ya ji an ce sunna ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi yana ƙoƙarin sai ya aiwatar da ita bai taɓa bacci ba sai da alola kuma duk sanda zai kwanta ɓangaren sa a dama sai yake cewa ai shi ya ji ana arewaci arewaci da ya zo yana tunanin zai ga addini sai ga abin kamar almara sai yake sai ya duba ya gaza ganewa amma sai ya ga dalilin da ya sa haka ba mamaki saboda kasantuwan da yawan mutane an haife su ne a cikin musulunci, ba su san fafutuka da fama ba wurin yadda nemo gaskiya take yace lokacin da yake neman gaskiya idan da bulan-bulan ne shi da ya tarwatsa ya dargaje ya fashi saboda ya shiga wani irin kunci da damuwa sannan ga iyayensa sun gura masa wuta akan kada ya kuskura ya ce zai yi wannan musulunci kada ya kuskura hasali ma ana magana ai addini ne na mabarata ba ka ganin su ne suke da mafi yawancin mabarata yace ya koma ya yi devotion irin nasu da suke yi Allah subhanahu ta'ala ya ganar da shi gaskiya don haka yace Allah nake roƙo ya anshi rayuwata akan wannan addini bayan ya ganar da bayan ya ganar da ni gaskiya amma yake sai naga mutane a nan musulunci ma ba sani ba abin da yake damun su kawai kwallo wannan yana bin bebeto wannan robato wannan wane ne abin da ya damu mutane kenan to a don haka mafi sharrin halitta a doron duniya su ne waɗanda suka kafirta ba su yi imani da Allah ba subhanahu wa ta'ala su ne waɗanda kuma matasa a yau ke kokarin su koyi da shi babu Allah ya bakka da musulunci baka buƙatan wani abu sai dai ka nemi taimakon Allah wurin gane musuluncin nan amma kana iya tara matasa yadda ne bayani wani shi bai mata ba kwallon ba ko wannan free kick din ma ba zai iya ɗauka ba amma sai ka samu ba shi da mentor wanda yake yayi riko da shi sai wani dan kwallo ka tambaye ki sunayen sahabbai bai san su ba amma ya rike tarihin wani dan kwallo Roberto Carlos ai gasan da aka haife shi ga inda ya fara ainihin kwallonsa kai hasali yanzu ma ana cinikayya tsakanin ƙungiya kaza da kaza waɗannan sun taya shi pound sterling miliyan kaza waɗannan sun taya shi dala kaza to shin kai ne za ka samu na riba a cikin waɗannan kuɗaɗen me za ka samu wani ya taso yana ɗingisa aka ce wai an cire mai agara ne a a wurin kwallo Da haka dole ya kamata matasa ba don abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ba kenan abin akwai bakin ciki akwai damuwa wata rana na fito nan wurin kasuwan bacci na ga wani yaro tun daga kansa har kafa blue yana ta abinci wannan yana ta sauri gaggaga na mahaukaci ne wannan koko ya ce a'a ai wai yau wai menene sunan su ne ku ku bani sunayen su jidan na san na abun nan a ku faɗa ka ku ji tsoro ai muna karatu ne <laughs> Chelsea ne ke kwallo aka ce ai su ne blue su ne the gunners ko okay to Arsenal ne su ne gunners now kaga waɗannan suna Spain waɗannan suna Ingila to kai kila haka mutu ba za ka taɓa taka jirgi ka tafi Ingila ba amma ka zo ka yi riko da wasu mutane abinda Allah ya halicce ka dan shi ka yi watsi da shi ka koma ba ka da wani wanda ka riƙa sai wani mutum wanda tsarki bai iya ba saboda shi baya tsarki da ruwa sai dai sa tishu ya ga kuma ba lalle bane ya zo ya dawo inda kake kuna da labarin mutumin da za ka ga har ma a sahu na gaba sahun da aka ce in ma da mutane sun sani sai sun yi ƙuri'a wurin zaɓen wanda zai tsaya sai mutum ya zo ya sa maka tambarin wani dan sunan mutum wanda ke bai ma kallon alƙibla ya zo sahun gaba ya tsaya wai sai aka ce da shi ai wannan a cikin masu kallon alƙibla kana da magoya baya wai yace da ya san zai yi kwallo ya zanto cikin masu kallon alƙibla za su mara masa baya da bai yi ƙwallon ba amma kuma bai hana wasu su yakice shi ba su yadda shi ba bai sa su fishi su ji haushin wannan magana ba suna nan rike da shi suna biye da shi ana ban labarin wani shi ma wai ya rike wani can wancan ya ci kwallo sai ya zo ta intanet wai shi komai na shi ja ne har ma gidan shi da motar shi da komai na shi ja da haka sai tura mashi abin nan celebration ya sayo saniya aka yanka aka yi walima wai tim din da yake mara ma baya sun ci kwallo da haka sai tura ma wancan nan kwallon sai dan kwallon ce mai kai you mind your business please ni ma na yi effort ne na zama wani abu a kasa ta kai ma kai abin da za ka kara da kasanka shi kuma tun daga nan Allah ya mai shi ma dai ya ma ya kice kwallon a ran kuma hadarin abin fa ya kai ga wai har wannan abin da ba musulunci ba an ɗauko shi an kawo cikin masallaci na ba ku labari akwai masallacin da ake nuna min wai wai an kima wani liman sallah ba mashayin giya bane ba mazunaci bane ba riddaye ba me yayi matsalarsa wai shi dan adawa ne shi yana Real Madrid su kuma waɗannan wai suna asana. kawai shi kenan an jira wai ya idar da sallah su idar da nasu na Madrid mu ma ina abin takaici ne ba wai ana ban labarin wani mahaifi a gidansa shi kuma shi ma wai da matar da 'ya'yan su suna asana shi kuma yana real madrid ko menene yake oho sai aka zo ana cin wasu daga ciki wai sai dan wai sai mai gwalon shi ne ya tashi yau ya yi fatani da janareton ya tsinke waya shi da 'ya'yansa da ya haifa kwallon nan a yau ya kai ga aure ya mutu saboda kwallo mata tana da kungiya miji na da kungiya don haka wai kungiyar matar suka ci wai sai tana mai haka sai ce wai ya sake ta saki daya haba ya kamata ka yi abin da zai amfane ka ko kasuwanci ne kake yi misali ka sanya dubu ɗari a nan kaga ta laƙume ka sake sanya dubu ɗari kaga ta laƙume ka sake sanya ta uku to ai nan gaba zaka ce kai bari in canza wani business din don wannan babu riba to amma ka ta shiga abin da babu riba a cikinsa sai asara kaga dai muryar ka ta dashe misali lokacinka ya salwanta kuɗinka su ƙone sannan ba mamaki ka taso da baƙin ciki amma kuma sufa duk wasu alawansu da suke samu bai canza ba duk kwallon da wani ɗan kwallo zai ci yana da match allowance kuma a nan a cikin mu akwai wanda bai taba ganin dala ba akwai a nan ba abin mamaki ba ne dollars bai taba ganin ya suke ba bari a ce pound sterling su euro bai santa ba shi ana biyan shi ne hot currency ake biyan sa kai kana nan kana rashin wuta ma ya ishe kama da rashin ruwa amma kana nan kana mara wasu mutane da Allah ya kira su sharrar dawab inda Allahi alladhina la yu'minun su ne waɗanda suka kafirce ba su imani ba kuma yanzu to kai baka da waɗanda zaka ji inta sai ya kamata ka canza tunani ga ɗaya daga cikin halayyar sunan alladhina ahadta الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ga kaɗan daga cikin halayyarsu allazina ahadta minhum sune waɗanda ka ƙulla alƙawari da su an ce sune banu quraiza da banu nadir kuma akan ce banu nudair kayi alƙawari da su min anan malamai suna cewa tab'idiyya wato tana nuni akan yanki saboda da manyan ne aka yi ainihin alkawari ba da kowa da kowa daga cikin su ba kudu na ahdahum sannan sai su warware alkawarin su fi kulli marra a kowane karo ka kulla alkawari da su ba za ka same su akan wannan alkawari ba wahum la yattaqun sannan ba su jin tsoron sabon Allah subhanahu wataala ka kalli abin da ke faruwa Falastinu da Isra'ila an yi yaƙi bayan an gama yaƙin da za a yi 1947 aka kunna yarjejeniyar cewa to yanzu an raba ƙasan an shata sannan ku sani cewa wannan isra'ila wani yanki ne aka ɗauko daga lebanon da syria da misra aka zo aka ƙirƙiri wannan ƙasa sai aka ce to yanzu an yarda duk duniya sun yarda wannan yarjejeniya falastinu ga inda za a bata isra'ilu su tsaya wuri kaza alkawarin har ya shiga to shi shine allazina min minhum sune waɗanda kai alkawari daga gare su na yanquduna ahdahum sannan sai su warware alkawarin fi kulli marra a cikin kowane karo wa hula ya yattaqun alhali ba su jin tsoron Allah subhanahu wataala a shikenan kaga mutumin da zai zamo haka ga tabi'arsa ga ta'adarsa ba na tunanin musulmin kirki ya kamata ya riki wannan mutum a matsayin wani mutum wanda wai har zai zame masa abin koyi to me yake da shi zaka koyi da shi irin ta'asar da suke yi idan da misali ai kaga mutane daban-daban ana yayyanke masu ainihin hukunci kamar Charles Taylor an yanke masa hukuncin shekara nawa ne a cikin gurgu hamsin ne ko sittin hamsin zai kusan abin nan latin prison kenan sannan ga shugaban kasan abin nan chadi a senegal shi ma aka yanke mashi latin prison duk sun kawo wata kotu wai icc duk mutumin da ya wani abu wanda bai kai nasu ba sai a zo a kama shi a garkame a ce ainihin an yanke masa hukuncin kisa kuma sannan Charles Taylor dinnan da kuke gani amfani da shi America ta sai da ta gama gaba daya saboda ba su da alkawari ba su da alƙibla ba su da magana guda daya sai da aka gama gaba daya da shi sannan aka zo aka hautsi na kasar Liberia sannan yanzu an kama shi zai kare rayuwar sa kurkuku Liberia suna da gold suna da gold Samuel Doe ya ƙi yadda ya ba su dama su zo su kwashi tattalin arzikin liberia sai suka haɗa baki da Chastello ya zo ya ƙi samuel suka ba shi kuɗi da makamai a don haka da ya samu ƙarfi sai zo ya ƙi samuel doe ai za ku ga gunduwa gunduwa aka yi da shi aka sa a buhu ana ji ana cewa president duk wanda ya ga clip ya gani america ce ta taimaki Chastello, saboda shi zai ba su dama ya taimake su su zo su anshi gwalagwalai don haka sai aka tafi haka suna ansa suna ansa akwai wani kamfanin taya michelin in kuna jin sa manyan masu kuɗin america su suke da shi don haka suna kwasan arzikin ainihin liberia suna ƙoƙarin wawucewa. da ya zo kansa ya dawo hayyacinsa ya dawo sai ce kai wannan al'amari ya yawa yanzu ya kamata a ja layi a tsaya haka za ka yi mana haka to shi kuma sai suka hura masa wuta yaƙi aka tada yaƙi ya zanto ya yi gudun hijira suna bibiyan shi to tunda sun gama da shi yanzu sai aka zo aka ce to yanzu ai yayi wani abu ake cewa wai do ya saba ma dokar ƙasa da ƙasa yayi wasu abubuwa na sharɗan yaƙi aka kama shi yanzu aka karkame yanzu an gama da shi an riga an ci gajiyar ganga yanzu an kula ta to shine allazina ahadta minhum sune waɗanda kake alkawari daga gare su sun mayan ƙuduna ahdahum sannan sai su warware alkawarin su fi kulli marra a cikin kowane lokaci wa hum la yattaqun ba za ka same su da jin tsoron Allah ba subhanahu wataala to irin waɗannan mutanen kai su ne za su baka sha'awa ka za ka koyi da su malamai muna fahimta fa in ma فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون الله سبحانه وتعالى يجايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى da zai أوكا كان waɗannan متاني fa in ma tasqafannahum fil harb idan ka samu rinjayi akan su ka kama su cikin yaƙi sharrin bihim man khalfahum to aikawa da na baya labari da su waɗannan da ka kama bi ma'ana ka gurguli tsakuwa domin aya ka ji tsoro waɗannan ka musu aika aika domin 'yan bayan su su samu labari tsoro ya kama su la'allahum yadhakkaru ko su za su yi tunani su gane cewa ya dan irin ka da sahabbanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba abu bane wanda ya dace malamai malamai sun fassara sharrin din da abin nan fassarori da dama daga cikin abin da suke cewa an samu daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace fa sharrid bihim man khalfahum bi ma'ana kakkakkake su domin ya zame mai yan bayan su aya Sa'id ibn Jubair yace radiyallahu an an zirbihim man khalfahum wato ka tsoratar ka gargaɗi yan baya da waɗannan saboda su ne suke ganin suna da ƙarfi idan ka yi musu abin da za ka yi kaga zai zame ma yan baya aya kenan abu ubaida yake a'a abin da ake nufi da tashrif ma'anar shi tasmi' jiyar da yan baya abubuwan da ka aiwatar akan waɗannan mutane imamu zazzar yace a'a abin da ake nufi da sharrik bi ma'ana if'al bihim fi'lan min al-qatl wal asr suka ai musu aika aika abin da ya shafi kisa abin da ya shafi kamawa za ka bai wa 'yan baya darasi wanda yake duk wanda zai taso yana da tunani irin na waɗannan mutane to ba zai yi wannan abu ba a don haka Allah subhanahu wa ta'ala matakin da ya bai wa annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk inda ka samu waɗannan mutane ba za su riƙe alkawari ba ba za su tabbata a kansa ba to Allah ya ce in ka samu dama a cikin yaƙi sharrid bihim man khalfa mu yi kaca domin 'yan baya su ɗauki darasi la'allahum yadhakkarun ko su za su sami ainihin wato wa'asuwa su hankalta in an ce sharada bi ma'ana ya kyakketa ko ya tsitsinka ko ya yayyaga wani mai hikima yana cewa utawwifu fil abatihi kulla yawmin makafata an ni ko an yusharridani hakimu wato nakan yi dawafi kullun kullun domin tsoron kada hakimu ya ɗaiɗaita ni ko kuma ya kyakketa ni na'am وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين الله سبحانه وتعالى يتقبل بيوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرني وإما تخافن من قوم خيانة إن حركج قران هائنتي دقوة متاني كن قل القولي kun yi yarjejeniya amma sai ka ji tsoron ha'inci na iya fitowa daga waɗannan mutane fambid ilaihim ala sawa watsan musu da alkawarinsu daidai da daidai in an ce sawa yana iya ɗaukan ma'anoni da dama kaɗan daga cikin sawa'u yana iya ɗaukan tsakiya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa قال هل muttali'un مطلعون فاطلع fi sawa'il سواء الجحيم tsakiyar wuta sannan sawa'u yana iya ɗaukan adalci daidai da daidai wani mai hikima yana cewa فاضرب وجوه الغدر للأعداء حتى يجيبوك إلى wato sai an zo an zauna daidai da daidai a don haka in ka yi alkawari da wasu mutane ka ji tsoron ha'inci yana iya fitowa daga waɗannan mutane Allah subhanahu wa ta'ala ce to fambit ilaihim ala sawa watsan musu da alkawarin su daidai da daidai su su san kai ka ajiye kai ma ka san ka sanar da su sun ajiye inna Allah la yuhibbul kha'inin lallai Allah subhanahu wata'ala baya son mutane maha'inta ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce li kulli ghadirin liwa'un yawm al-qiyamah ga kowane mutum mai ha'inci akwai tuta da za a kafa masa ran al-qiyama sai a ce hadhihi ghadratu fulan wannan shine ha'incin wane dan wane wannan shine ha'incin wane dan wani. har dai gwargwadon girman ha'incin da mutum ya yi to gwargwadon iya irin kamun da Allah zai masa kenan subhanahu wa ta'ala kaga da yawa kuma daga cikin al'umma sai wanda Allah ya tsare duk kuma mutumin da ya zanto ha'inci sa ce ha'inci sa ce to karka taba raba ɗaya biyu wannan yana da birbiki irin na munafinci da tarihi don ya tabbata a cikin sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa alamomi ko ko tambarin da zaka iya gane munafiki da shi guda uku ne daga cikin su wa idza atumina khan in aka amince masa sai yayi ha'inci to Allah subhanahu wata'ala baya son mutanen da yake maha'inta ne na ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu kada waɗanda suka kafirce su yi tsammanin cewa sun kubuce innahum la yu'jizun lallai su ba za su gagari Allah ba subhanahu wa ta'ala sannan ana karantawa wala tahsabanna alladhina kafaru sabaqu kai annabi kada ka taba tsammanin waɗanda suka kafirce sun kubuce innahum la yu'jizun lallai su ba mutane bane waɗanda za su gargadi Allah subhanahu Ta'ala. sannan ana karantawa wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu annahum la yu'jizun maimakon fathil abin nan kasr hamza sai a karanta da fatha duka waɗannan riwayoya ne wato wannan bushara ce Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa ainihin muminai kamar yadda ya faɗa a can la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'awahum an-nar wa la bi'sal masir kada ka taɓa tsammanin waɗanda suka kafirce sun gagari Allah a cikin ƙasa makomarsu ce wuta tur da wannan mummunan makoma a can cikin ali imran Allah subhanahu wa ta'ala na cewa la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bisal mihad kada jujjuyawan waɗanda suka kafirta ya ruɗe ka a cikin doron ƙasa ya zanto ba su wannan kwiɓi ba su wancan lungu ba su kaza 'yan rayuwa ce 'yar kaɗan a nan duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sannan kuma makoma su wuta ce tur da wannan wato makoma da Allah subhanahu wataala ya tattala musu a don haka duk abin da zaka gani misali an ke an fika karfin makami yawan jama'a da kaza da kaza wannan dan wani al'amari ne dan kada kamar da wani ba amari ya fito ke gaya ma amurkawa yake cewa wannan ya ƙoƙa da kuke haifarwa a ƙasashe na duniya wannan arziki da kuke mamaya na ƙasashen duniya shi ba amurke ne ya kar ku taɓa tsammanin wannan abin mai ɗaurewa ne yana da iyaka idan ko abin ya zo ya juya to ina tabbatar muku da sai kun raina kawunan dama alkawarin Allah haka yake subhanahu wata'ala ba wani abu da yadda yake wai zai dawwama ya ɗaure a yadda yake sai ikon Allah subhanahu wata'ala dan masu iya magana suna cewa dawamul hal min al muhal tabbatuwan hali a yadda yake ba zai yiwu ba amma shi sa Allah ya kira kanshi hayyul qayyum rayayye kuma tsayayye yadda yake haka yake babu sauyi amma kai kana canzawa domin aje ba kake ba gaba kaɗan kuma ba haka zaka zamo ba ba mamaki ma kafin ka rasu din sai an canza ka gaba ɗaya sannan a zo an sheka a don haka duk yadda za mu gani daga waɗanda suka kafirta to ba za su kubuce ba ba za su gagari Allah ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ya kira mu gaba ɗaya ya gaya mana wani sirrin wani al'amari wanda muka watsar da shi a baya wa a'iddu lahum wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl tuhibuna bihi ومن رباط الخير تؤهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم Allah subhanahu الله سبحانه yana kiran mu zuwa ga wani abun da muka yi sake da shi gaba ɗaya sai 'yan kaɗan daga cikinmu wa iddu lahum ku yi masu tattali mastata'atun gwargwadon abin da kuke iyawa min kuwatin na wani ƙarfi wa min ribatir khair haka kuma da dako irin na ainihin dawakai ɗaure dawakai wanda za ku tunkari makiya Allah da shi turhibuna bihi aduwallah za ku tsoratar da makiya Allah da wannan tattali naku wa aduwakum da kuma makiyanku wa akharina min dunihim akwai wasu ma makiyan naku ne amma ba waɗancan ba la ta'lamunahum ku ba ku san su ba Allahu ya'lamuhum Allah subhanahu wa ta'ala ya san waɗannan maƙiyan wa ma tunfiqu min shay'in babu abin da za ku ciyar komin ƙanƙantansa fi sabilillah cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala fa ce waffa ilaikum za a cika sa muku ladansa a cike wa antum la tuzlamun alhali ku mutane ne waɗanda ba za a zalunce ku kan abin da kuka bada ba kenan kun ga wannan aya ce wacce muna karanta ta sai mu tashi Allah subhanahu wata'ala ya ce ai tattali gwargwadon irin abin da ake iyawa na ƙarfi da kuma ɗaure dawakai domin a tsorata makiya Allah subhanahu wata'ala da shi abubuwan da suke damun al'umma musulmi a yau shine al'amru al'amnu min makrillah amincewa talalar Allah subhanahu wata'ala kuma dole rayuwa idan kana tafiya a tsaye ka dinga tunanin zama na iya kama ka idan kana da lafiya ka dinga tunanin rashin lafiya na iya kama ka in kana da ƙarfi ka dinga tunanin rauni in kana tunanin rayuwa ka dinga tunanin mutuwa in kana tunanin wadata to ka dinga kawo talauci amma da yawa daga cikin musulmai ba haka muke ba wannan shi yasa muka zama koma baya ki ma zaune sai yan kaɗan daga cikin mu waɗanda Allah ya wasira don mutumin da ya riko da abu gani yake abin kenan ya riga ya shiga hannu abun ba zai kauce ba to sai kuma in abun ya zo ya sukuce masa sai ya shiga wani irin yanayi na tashin hankali saboda ba shi da wasu irin ainihin tattale-tattale abinda bature ke cewa plan A da B da C ya kamata har zuwa Z ma ya kamata ka samu in a ya kubuce ga b in babu plan b akwai c in ba c akwai d har zuwa ƙarshe to amma mu za ka samu galibi ba mu da wani plan sai a a din nan shi ake rike da shi a lokacin da ya kubuce kenan sai ka faɗa cikin bala'i sai ka zama abin tausayi in ka zama na baya ga dangi sai dangi sun ci su baka in an ɗaga kama ba za a taya ba bari a saye ka saboda baka da plan a rayuwa yanzu a cikin gidajen mu ka rantse karka ya kafa akwai mutumin da wukan yankan kaza wuka ta layya sai ya tambaye makwacin shi da Allah an kun gama yankan nan ku samu arauka a lokacin kuma da wanda ba kai ba shi yayi nisa ya wuce tunaninka a don haka dole ne wani yare da muke faɗa mawadata dole sai sun fito da jari sun taimaki masu rauni wannan yaran wanda bai tare da mu anan ba zai fahimce shi ba dole dole gwargwadon ka gwargwadon irin kasuwancin da za ka yi ka fito kai kasuwanci wannan Allah ne subhanahu wata'ala ya umurce ka da wannan amma menene amfanin dukiya ka tara dukiya tsibin tsibin amma kai ba dan kasuwa ba wannan dukiya tana da amfani wannan yaran mu ne na masallaci kaga shi sa muka samu tasgaro da kuma baya a wasu shekaru a baya lokacin da aka yi haka aka yi haka tunanin matashi daga cikin mu ɗayan guda biyu ne ko uku in ya gama ya sai roba roba sannan ya samu yan mata ya aura sai ya dinga kwambo ya sa takalmi na dubu goma sha biyar ba shi bane tunanin matasa shi ya gama ya sai roba roba ya sai takalmi ko sai wando na dubu arba'in da takwas ya tara su ma yana da hanci ya shiga gari yana faɗi amma kuma baya tunanin wannan dukiya da ya samu ya siya menene ya kamace ta baya wannan tunanin dole tunani ya canza malam dole ka tunanin ka ya canza yanzu misali ai ramadan ne muke cikin sa to ai mun yi tunanin ramadan ya zo ko to wani lokacin kuma za mu yi tunanin ai ramadan ya ƙare to in ya ƙare muna cikin ƙarewan za mu sake tunanin kuma ramadan zai sake mai zai sake zuwa to haka ya kamata rayuwar mutum musulmi ya zamo ni yanzu ina da lafiya to in dinga tunanin rashin lafiya na iya samu na me na tattalin ma rashin lafiya yanzu ana zaune lahiya kalau to ka dinga tunanin tashin tashina in tashin tashinan ta zo mai ka tattalin mata shine wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair na karfi in an ce karfi shine duk ma abin da ka dauke shi ko dai haka ko kuma haka duk ya shiga cikin karfi muna fahimta ayoyi da hadisai da dama sun yi bayani irin waɗannan ma'anoni kaɗan daga cikin abin da ake nufi da ƙarfi ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin malik radiyallahu an an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya shafi jajayen raƙuma ya ce to ni ban san wata aya wacce ta zo ta game ba fiye da abin da Allah yake cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara in ka aikata aikin alkhairi cikin addini ya ci gaba to kana da ladansa haka kuma in ka aikata sharri wurin dakusar da addinin ya koma baya shi ma kana da zunubinsa ya zo a cikin musnad imam ahmad rahmatullahi alaih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alkhailu salata wato ainihin dawakai guda uku ne fa farasun Rahman akwai wani doki na Allah ne wa farasun lishaitan wa farasun insan akwai doki na mutum ne akwai kuma doki na shedani ne fa amma farasun rahman amma kaga doki na Allah subhanahu wa ta'ala fallazi yurbatu fi sabilillah shine wanda aka aure domin ɗaukaka karmar Allah subhanahu wa ta'ala da cinsa da cinsa da cinsa da shansa turosansa kula da shi duk abin da mutum yayi na ɗawainiya wannan yana da ladansa ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amma farasu shaitan amma doki irin na shaitani fallazi yufakharu bihi aw yurahan shi ne dokin da za a ɗaure dan alfahari ko kuma a dinga jingina da shi shi ne abinda yan polo suke amma ba gaba ɗayansu ba kawai ka siyo doki ka ce ai dokin nan miliyan sha biyar aka shigo da shi ai dan argentina ne miliyan ashirin to miliyan ashirin ka gina gidan marayu malam ba ka rage raɗaɗin talauci ba to kaga wannan doki na shiɗani ne sannan wa amma farasul insan amma dokin mutum Shi ne wanda mutum zai ɗaure ya kiwata shi sannan ya siyar ya siyo wani wannan shi zai ci riban abinsa a don haka kaga wanne ne yake da lada a cikinsa dokin da ya zama na na Allah subhanahu ta'ala wanda aka ɗaure domin koda ta kwana to yanzu tun da ba da dawaki ake zuwa ba duk wani abu wanda zai ɗauki ma'anan doki shi ma ya shiga ciki muna fahimta haka kuma ya tabbata a cikin musnad imam ahmad rahmatullahi alai hadisin amru bin ali radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa wa sallam yana cewa wato babu wani doki balaraban doki wanda za a daure innahu laysa min farasin arabiyyin illa yu'zanu lahu ma'a kulli faj yadu bi da'awatayn duk wani doki da mutum ya dauke ingarman doki wanda ya daure dokin na yakan yi addu'o'i guda biyu a duk sanda aka yi kiran sallah na alfijir abin da yake cewa ya Allah ni bawanka ne ka kuma kai ne wurin wani bawa naka daga cikin banu adam wato dan adam kenan ya Allah ka sanya ni ni in zamo ɗaya daga cikin masoya a cikin ran wannan bawa naka ko kuma ka maishe ni abin da ya fi soyuwa a rayuwarsa gaba ɗaya dokin yana wannan amma in ya zama in ka ɗaure shi ne fa don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala amma dokin da ka daure don alfahari dan jingina ko ko a'a don siye da siyarwa wannan wani abu ne daban amma dokin da ka ajiye shi don Allah addu'an da yake ma kenan Allah ya sanya shi dokin ya zamo mafi soyuwa a cikin zuciyarka saboda kai ka daure shi ne domin neman yardan Allah subhanahu wataala to in ma ba dokin a yau yadda muka ce duk abin da zai ɗauki ma'anan dokin ya shiga ciki ya tabbata a cikin sahih ya tabbata a cikin tabarani ya rawaito Hassan ibn al ya ce da ibn al-Hanzaliyya radiyallahu anhuma ya tambaye ta yace menene ake nufi da wannan magana sai yace ce alkhairu ma'qudun fi nawasiha alkhairu ila yawm alqiyama doki da kake gani akwai alheri a tattare da ainihin jikinta da gashinta har zuwa ran alqiyama wa ahluha mu'anuna alaiha sannan waɗanda suka ɗaura doki don neman yardan Allah Allah subhanahu wata'ala yakan taimake su akan kula da wannan dokin wa man rabata farasan fi sabilillah don mutumin da ya daura wani doki saboda neman yardan Allah subhanahu wata'ala cikin babin tattali da tanaji kanatin nafaqatu alai to ciyar wanda zai ma wannan dokin kalmad yadahu bis sadaqati la yaqbiduha kamar mutumin da zai dinga ba da sadaka ne da hannunsa ba tare da ya rike hannun ba kaga ashe daura doki don neman yardan Allah abu ne mai girman lada kwarai duk mutumin da ya daura doki saboda ya ji wani al'amari na addini da shi to kamar mutumin da zai dinga ba da kyautan kuɗi ne ba tare da ya dawo da hannunsa ba har alkiyama to kai ma duk abin da zaka dinga baiwa dokin nan na abinci hakan nan Allah zai dinga rubanya maka lada har zuwa tashi alkiyama ya tabbata a cikin muslim hadisin sumama bin shufai yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce satuftahu alaikum ardun za a bude muku kasashe garuruka daban-daban wa yakfikumullah Allah zai ba ku kariya shine maishinku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai jawo hankalin mu musamman matasa sai ce to in kun samu wannan dama kada ya gagari wani mutum daga cikin ku ya zanto abin wasansa shine mashinsa ko kuma dokinsa saboda ai kaga in kana koyon mashi ai kaga tattali ne in kana hawan doki kaga tattali ne to in dai kun samu wannan dama hadisi ji to kada ya gagari ɗayan ku ya zanto abin da zai zama abin wasansa kada ya wuce mashinsa ko kuma kwarinsa da bakansa ya tabbata kuma a cikin musnad Imam Ahmad duk dai hadisan suna mana bayanin mahimmancin tattali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kullu shay'in yalhu bihi ar-rajulu batil duk abinda mutum zai rika ya dinga wasa da shi wannan wasan batacce ne sai dai wasanni guda biyu illa ramya sai dai jifansa ko dai da mashinsa ko da kwarinsa ko da bakansa ko kuma ya hakansa a yanzu kenan ana fahimta wa tadibahu farasahu sannan kuma da rainan dokinsa wannan a musulunci ya halatta ko dai wato koyan ainihin kwari da baka ko kuma mashi ko kuma rainan doki sai kuma wasa na uku wa mula'abatahu ahlahu fa innahunna haq. sai kuma wasan da zai da matarsa amma duk abin da ya wuce wasa da doki abin da ya wuce kwari da baka ya wuce mashi ya wuce iyalinka to annabi ce duk wani wasa wanda za ka riƙa matuƙar ba addini ba ne zai amfana da wannan wasan to wannan wasan lalatacce don haka matasa sai mu yi hatsara tunanin mu ya zanto ya canza ba ba ce ya kamata mu rika tunanin mu na ba ku labarin wani matashi mun shigo mota ya dinga zano yan kwallo wane ai kaza wane kaza wane kaza yana ta labari addini ya kamata ya sani ba irin waɗannan abubuwa ba sai nace kai wato kai da qur'ani ka haddace ka san ayoyin nan kake rattalo su gaskiya ubanka ya haifi alaramma bai sake magana ba yan kwallon ba ma magana yan kwallon ciki na waje da na larabawa duk na ko'ina ba ya san su to kaga an qur'ani ka sani haka ba an haifi wani irin jingime ma ba to amma ba haka bane don haka ya kamata tunanin mu ya sauke ya sauya komai zamu yi mu kalli mahanga na islama sannan duk abin da ba zai dawo wa da addinin ka da jama'a ka da kai kanka amfani ba to wannan ba wani abu bane wanda ya kamata kai riko da zamu za mu dasa aya anan Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce taimake mu akan binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ya taimake mu akan guje mata akwai tambayoyi da suka zo kamar haka mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam don allah ni ce na yi bari a kan wata biyu amma kuma na ga wani abu ɗan ƙarami sosai kamar girman ƙaramin yatsa yana da kai da ƙafa da hannu kuma ban yi azumi ba ban yi sallah ba har kwana goma na tambaya an ce ba wankan jinin biki zan yi ba sai dai in yi istihaba to malam yaya bayani yake shin za zai yi azumi da jinin kuwa in yi sallah haka ma'asala to hukuncin bari hukuncin jini ne na biki ba za a yi sallah ba ba za a yi azumi ba har sai ya kai iya adadin kwana wanda zai ɗauke yawancinsa shine sittuna yauma kwana sittin amma ba lalle bane ya kai waɗannan kwanuka don haka zaki ki ajiye azuminki zaki ki ajiye ainihin sallah har sai ya kai matakin da zai ɗauke kuma ke kika san yadda ke gane ɗaukewar al'adarki ko dai ya zanto bil qasfatil bayda da farar kumfa ko farin ruwa ko kuma bil jufuf da bushewar gaba in kika ga ɗayan biyun nan to yanzu ki koma ki ci gaba da azuminki sannan ki ci gaba da sallah bayan sallah sai ki rama azumi amma ba za ki rama sallah ba amma istihaza wannan jini ne na ciwo ke ko ba ciwo bane yasa jinin ki ya fita jinin ya fita ne sakamakon bari da aka yi don haka ba hukuncin istihaza gare shi ba hukuncin nifasi gare shi wallahu a'lam wannan yace assalamu alaikum Allah subhanahu ta'ala ya baiwa malam ilimi da basira amin tambaya anan shine a cikin suratul fath aya na ƙarshe inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Muhammadu Rasulullah sallam tambaya ta anan shin ya halatta idan muka ji ana muna sallah aka ambato mu yi wa annabi salati ya halatta haka Abdurrahman al-Akhbari yace rahmatullahi alai don mutumin da ya ji ambaton annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya masa salati ko da ko a cikin sallah ne wannan babu laifi sai kuma ya cin yace ya halatta mutum ya rike carbi wato ya dinga kama shi wajen irga kuma menene hukuncin samari wa masu tara gashi da kuma saukar da wando Allah ya ba wa malam ikon ba mu amsa carbi an samu hadisai guda uku wanda suka zo akan carbi amma biyunsu ba su da asali ƙaga aka yi aka jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su kuma yana da rauni kenan dai a takaice za mu ce tarbi ba shi da asali shine a takaice sannan maganan tara suma babu laifi mutum ya tara sumarsa amma ya dinga gyara ta ba yadda nake ganin wurin matasa yanzu ba mutum zai tara suma kamar ya zare sai ko kuma je a kwashe nan a kwashe nan a nan in idan ka na zagi ko tsufa ya kama ka sai ka yi tsammanin wannan wai hula ce ko ko abin nan ba ka iya ganewa to ba laifi ba ne a sa a gyara domin an samu cikin sahabbai akwai masu haka ɗin babu laifi amma a dinga lura da gyaran kai ana ainihin wanke shi sannan sakin wando haramun ne mutlaka domin hadisai da dama sun zo akan cewa wato haramun ne mutum ya dinga ainihin jan wandansa amma samu a cikin musnad imam ahmad rahmatullahi alai wa in kana akwai maganganu na malamai cewa duk mutumin da yake take wandansa ma ba shi da sallah kuma ba za mu abin sallah ba to wannan dole ne a hattara amma wani yana ganin kai me yasa zai sa wandansa wai har ka ji wani na cewa wai masu sa wandan kannansu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka sai a yi hattara amma ita mace an ba ta dama ta saki ainihin suturar ta duk inda za ta saki in ta shiga najasa kasar da ke gaba za ta wanke wannan najasa kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka mai tambaya ta ce assalamu alaikum Allah ya kara malam fahimta amin malam don Allah ina so a ji hankalin matasa dangane da kallon kwallo domin har kwallon tarin jaye karatu a gare su to wannan ita ce maganar da muka yi mai tsawo duk abin da ba ka da riba a ciki to ba na tunanin ya kamata ka bashi kaini ba abin da kake samu na amfani to me za ka bata lokacinka ka bata karfinka ka bata kudinka jiyojinka kuma tsaya suna yi ya kamata a yi watsi da wannan mai tambaya ta karshe ke cewa assalamu alaikum uh, malam idan jini ya tsaya ma mace na al'ada da rana a lokacin ramadan shin za ta kame bakinta ne ko za ta ci gaba da cin abinci sai eh, eh, daga baya ta rama tambaya ta biyu shin mata na iya ma gawa sallah idan babu maza idan jinin mace ya ɗauke da rana ya zama na kuma yinin azumi ne to malaman fikihu sun so ta kame bakinta in kuma har za ta ci abincin to an so ta suturta kanta domin kame bakin dama ba wajibi bane saboda kad dai ta tadawa da waɗanda bakinsu ke kame sha'awa da kwaɗayi da son cin abincin amma za ta iya cin abincinta amma ta suturta kanta sannan tambaya ta gaba ta ce menene me na karanto ne ma mata wankan gawa ya halatta mata za su iya sallah wa gawa don ya tabbata a cikin sunan aisha radiyallahu anha tana tada iƙama ta kira sallah kuma ta yi limanci to in ko za ta yi kaga kenan babu laifi in matan ne ba maza kamar yadda ya faru a maiduguri nan ma ya faru an samu wani ƙauye ba wani namiji gaba ɗaya matan su suka dinga wanke maza suna ainihin wato yi masu sallah don haka muharrami na mata sai ta yi wa muharraminta wanka bisa lalura sallan kuma duk sai a tattaru gaba daya sai a yi wannan ya halatta Allah muke roƙo ya taimake mu ya san yan tawiyan mu daga wata zuwa aljanna abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah subhanahu ta'ala ka yafe mana ya Allah ka daukaci addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu dan ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke neman aure da maza kuma Allah ka hada kowa da kinin sana'ar kairi waɗanda suke da fandararrun yaya Allah ka shirya musu su waɗanda suke da shiryayyun Allah ka da tabbatar da su akan tafarkin Islam wannan shugabana mu Allah ka kara masa lafiya Allah ka bashi tsawancin kwana Allah ka taimake shi akan jagorancin ƙasar nan zuwa ga tudun mun tsira wannan musiba da muke ciki Allah mun tuba Allah ka yaye mana ga rashin ruwa kwana uku yau ana ta hadari amma sai ga hadarin ya tashi Allah mun tuba Allah ka sauka mana da ruwa mai albarka Allah mun tuba Allah ka bamu damuna mai amfani Allah mun tuba Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk